masu cikin lamu dai ga alƙarin bello ga alƙarin bello nan zai nada zare shi nan kamar yadda kuke kallo alƙarin bello ga wani mutumin sanan ya kama masa cingan ba kuma shi nan yana nadi a wannan lokaci za a shiga wannan dambe ga wata dan bunzana yana gaya masa yayi nadin sarri ne ga shi nan kamar yadda kuke kallo Thank you, thank you. to ga dai kuma dogo mai takasara nan kamar yadda kuke kallo yana nadi a wannan lokaci dogo mai takasara shi ma na kwatankwacensa a wannan guri su ma ga su nan suna nadin su kamar yadda kuke kallo ga yalo dan suru nan shi ma ga dai dogo nan yayi nasa nadi to nan yana addu'a gashi nan zai shigo Allah ya yi a shi a daɗa kuma ta wani lokaci shi ba zai ce ba rufa tana yi za mu daga Aliyu Bello Ali Amin Bello bai shekara ashirin da biyar guri daga ga Ali Bello nan ya daga hannu.

wallahi tayi tariya kake ganin wannan damban wannan damba dai ga idan dai ga idan dai hide da eh, sarauta akan ya bar dukan alba shikenan fa wallahi ai la ilaha illallah wallahi Allah ya dogo to wallahi dogo zai zai la ilaha illallah ga yana eh dogo zai iya buge alƙalin bello yana dabe gaskiya iya iya dabe wallahi yana iya dabe ali ali gaggawa yake yi ali yayi gaggawa ali gaggawa yake yi saboda haka kuma daman na ga jikin alin a mace yake a wannan tamban eh wato ka ga jikin ali ya na ga tun ake yi tun na ga jikin su a mace ayya ya fara gaba ali ba wallahi ya fara gaba ali wallahi ya gaba ali wallahi ya gaba ali kanin bello saboda haka dai ga hidan dai damban dai shi wannan hannun nasa ai ne shi yasa ba eh wanda ba su sani bane ayya la la la la la la la la la la wallahi ya budogo amma ba dogo wallahi tallahi dan ba je ga gidan ne dan ba ya hawo ya musu ba kan dan ban nan ba ba zai dade ba ni ba lissafi na ni ya riga ya gama rikicewa musu bawo a a'a ni na wai na nan to kai ai na lissafin na kai wallahi tayar ni dai lissafi na ba eh, eh kowa ba ya ji jiki to ba kowa ya ji jiki din ba kai wa kake baki sa wannan dan ba to ai tayar ni dai abin da nake bayarwa inda tsautsayi ya zo inda tsautsayi ya zo tayar gobe zai iya faruwa musulman kano yan bana yana bukatar nutsuwa eh musulman kano yan bana yana nutsuwa alƙalin bello ya nutsu zai iya bugi dogon jinka idan bai nutsu ba dogon jinka zai buge domin dogon jinka a tsaye ke dambansa saboda haka sai aka duba damban amma ni a dukkan halamu yanzu alƙalin bello ya canza dambansa domin kwatakwatansa sun kama shi da ihu eh. domin ya tsaya gyara damban. tayar yanzu ba wai an ce an samu boyin a gurin dogogo? an samu boyin a gurin dogo alƙalin bello yana da boyin daya saboda haka yanzu aka ce dan wannan lokaci ya yi ba a buga ba da kuma alƙalin bello ya ce ko ya samu sarauta dambe amma dai mun musu mun fi a waɗi domin waɗuwa a gurin ɗan dabba mun ado ce mu mu idan aka waɗi shi ne ribar mu tahir kasancewar ba iya najeriya ce yanzu hankalin da yake kan gidan jama'a wallahi tahir ba billahi nabi yanzu makwatan mu yanzu na nan suna bugo ya da ina ne da saudiya ne niger ce kaduna ne abuja ne sokoto ne duk inda ka sani wallahi tahir ni ni tahir na kasa magana ma tahir ba za ka iya magana ba domin dan ban ya riga ya hau lauya usman to tahir ba kowa ya nutsu kuma to ai dan ban na faɗa maka tunda kowa ya ji hannu kowa ya nutsu saboda haka yi da dogon jinga ya kamata ya buga domin me domin lokaci in aka tayi haka alƙalin bello ya ci to ga nan ba ali a yanayin kokari da ya yi coach din sai yana jinjina masa ga nan coach roger yana ba shi ruwa ga shi nan kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci ha komai dai zai iya faruwa a wannan dambe to ga dai alƙalin bello ne to ga nan ba an koma sahil an koma ba to dalma an doba turmi na biyu wallahi an koma a wannan turmi na biyu a dukkan alamu za a iya yin kisa a wannan dambu wallahi an koma tayi sahil domin abin da yake nuna wa yanzu shi ne mai dogo mai tafasara ba zai yi a tafi da one point din nan ba eh. domin an tafi da wannan one boy la ilaha illallah wallahi ya kaba alƙalin bello kaga na faɗa mako kaga magana ta ko ai ba zai ta tafi a one point din nan ba domin ya san haka tafi haka wallahi an cire shi ali ayi rawa wallahi ali ayi rawa wallahi ali ya rawa ya ke da ya rike shi wallahi ya ke da ya rike shi wallahi ya babbasa wa ali baki wallahi allah ya toka da ali gashi nan shikenan fa wallahi ya da duki ali ya dan nan loshi ali gayi nan ali yana tarewa wallahi ali ya kasa duka shikenan ya fasa wa ali baki amma kuma wallahi ya nutsu kowa ya gaji wallahi dan ba amma ba dogo mai ta kasara to abinda da dogo mai kasara zai yi anan gurin musu bawo kano eh wallahi inda za a ko zai wadi ya buga damban nan saboda me idan bai wadi ba eh za a amfani da boyi eh domin alƙalin bai yana da boyi da ya kansa gaskiya ne yawa ya buga to in bai buga ba an cire shi a wannan dambe gaskiya ne ba wani dangan lokaci da za a wani eh. dan ba uku za su yi aka tirmi amarya uku lokacin sallah yi to an tayi dan ba gaskiya ne kuma alƙalin bello ya samu kyautar sarauta gaskiya ne ha ga dai nan ban nan wallahi abin yana bani mamaki a wannan dambe alikanin bello saboda alikanin bello ga baki daya yayi tsayuwar tas ga kuma dogonan shi ma tunda dai an buga dai har yanzu dai don manya ki faduwa amma wallahi an kakkafa ali bello amma kuma ali da farko a turmin farko ya fi kokari dan shi ya bi dogo yana duka allah dai ya yi dan ban ba zai kare da wuri ba amma ga dai dan ban nan to dogo mai tuka ba ya gama jan iska sa ya huta ta yanzu ba za a yi damban tayar ni na faɗa maka wannan dambare dogon da ya kamata ya buga damban wallah ko zai waɗi buga damban kuma idan dai ba haka ba kwata-kwatan alik ana da sun faɗa sun ce karya taso mu zuba kano yanzu ko yanzu faɗa ba sun ce karya taso domin idan ya taso aka buge ya bada boyin a banza eh. idan ko ya ki tasowa to wallahi tallahi ya ci dambe ko ina ta mali turmi kisa maka ba waye ke da

ko wai tsaya wai waye mai foyin din ne eh me dan gwamnati kwadara ne yake da foyin akan Ali Kanin Bello anya to haka dai naji naji masu hasayen abin sun faɗa to ni da ban gano waye mai foyin ba to ni dai abin da naji an faɗa kenan domin dan haka ma ainihin kwatakwatan alikanin bello sun ce ya fi gashi ya rike in ya ko da wahala na yi ma sabon foyin a kansa domin haka da jiya da bagon sanu kurna suna faɗa kai anya to ni ba har yanzu ban gane waye mai koyi ba wallahi jallahi ni ban san tambayi wani na kusa da kai wani yake a dogo ne yake da wani koyi ni yake da wani koyi ko dogo ne yana wani koyi yana da wani koyi fa turmin ƙarshen nan dogo mai tukasara ta tabbata shine girfoyin to ga dai dogo nan fa dogo mai takasara ya kasa ya tsare a wannan dambe ya sami one point akan aliganin bello ga dai damban nan ga damban nan ga damban nan ana yi wallahi Allah da alama saboda kwatakwacensa sun ce ya buga ya ki bugawa ga dai damban nan ga dai damban nan

wallahi ali ya kasara mu duka shikenan wallahi ali ya kasara mu duka wallahi karba ali yake gashi nan wallahi karba ali yake ali ya kasa wa, Allah ya kiyaye wallahi ali dai anan a daure ali ya dauke duka amma wallahi ya kasa wa, sai dukan ali yake amma ina ali fa ba labari an dankare shi ali <laughs> Allah dai kiyaye ga dai don wannan wallahi dogo dogo dogo sai yake amma ina ga dai damban nan ga dai damban nan wallahi ya babu sa albaki gashi nan dai kamar yadda kuke kallo wannan dambe alƙarin bella ya nutsu amma ina ali ya kasa na dai alin ganin bellan shi ali ba san masifar da yake ji ba amma <laughs> to ai magana gaskiya ne tayi shi kadai ya san masifar da yake ji a cikin filin eh amma yana kokari iya na samun da zai iya to Thank ga nan an koma din ban ya kake ganin wannan dambe zuwa kano dambe dai yanzu kuma dai ya dau lauya wallahi dai gaskiya dai inda alƙalin dambe zai daure zuwa a dogo mai tafasara zuwa ɗan gida da a ya shiga kawai shi ne ko ya mutu ko a mai rai abin da kuta-kutan da suke faɗa mar ya shiga ko a mutu ko a rai to amma ya tsaya shikenan ya ke da ya rike shi wallahi ya riga ya san ko ya ke da ya takume shi ya san shi akwai hadari bu zuba Kano shi ma ya rama ya fara bugawa ya babbasa wa albaki wallahi ka gani ko amma Allah ya ki faduwa wallahi ya babbasa albaki amma Allah ya ki faduwa kashi nan kashi nan ba wallahi ya rike dogo wallahi dogo ya ture shi wallahi in ya rike dogo sai da Allah kiyaye shi kenan ba wallahi ya ba ali jikinsa ya yi nauyi wallahi ga baki daya ali biya yake sidin sidin Allah dai kiyaye ga dai nan banna tayir eh? na ka kasa magana tayir ba iya magana bane dan ban ni wallahi na daga cikin wannan lauyi wallahi ta riga kasa magana dan ban ne ya riga ya dau lauya ko ba gaskiya dan ban kai na abun kuma ya bani tsoro a dan banna eh kai musu bawu dan ban nan akwai tambaya dan ban nan ba a to kai dai ka zan ba za a idan ba haka kawai ba gaskiya dan ban akwai tambaya wallahi da zamu mu zuwa wa dan tambaya ta aiki kuma lokaci bai zo ba wallahi da yanzu albayin albayin yana kasa a dan wannan kwace-kwace ba ku san me ake gani a tsakiyar filin ba ta kuke a shiga kawai to ai ba ba kofa ne ta shigar shi yasa in aka shiga din aka rufe akwai matsala da ake cewa daki da duhu a nan ne wannan kalmar ta zo ta musbahu Kano eh. da ake cewa dan ba daki da duhu ba to an shi kenan an koma ba mutuwa kano wallahi daga wannan an tashi daga wannan an gama idan dai alƙalin bello bai buga ba eh. an ci shi idan ya buga ya buge ya ci dambe saboda haka ga ban nan dai ga damban nan dai shi kenan ba girman ƙarshe wallahi hari ike masa wallahi hana ah, ya suma da dogo wallahi ya suma da dogo wallahi ya suma da dogo wallahi ya suma da dogo ya suma da dogo wala ya suma da dogo amma bai faɗi ba eh eh